انما يخشى الله من عباده العلماء waɗannan mala'ikun mutuwa su ne wanda in sun zo kowane ɗaya daga cikin mu za su zo masa kuma lokacin da za su zo maka nan tayu kana bacci tayu kana faɗake ta yi kana tsaye ta yi kana zaune ta yi kana kwanci a garin asibiti ta yi kana tafiya a mota ta yi kana jirgin sama ta yi kuna wata hira akan harkar lahira ta yi kwata-kwata kana nesa da tunanin lahira kwatsam kawai sai ka gamsu ya sono ne musamman yanzu yadda ake mutuwa fujaiya irin lokaci ɗaya za ga mutum ya mutuwa kamar ku ya mutu to kawai kwatsam ne mutum yana cikin harka yana cikin wani sha'ani wani irin sha'anin allahu alam ne kake kai ka san me kake yi kawai sai ka zama la'ika shi ke shi ne tawafatu musulmi su kuma um la yufarridu ba sa sakaci in sun zo aiki kawai za su fara a samun inda aka turo su za su zo ba magana hira a tambaye ka me kake yi menene ka ba ka kai dan ba ah, ba wannan duk ba su aiki kawai wa hum la yufarridu ba sakaci kuma ba sa latti lokacin da aka dora musu lokacin kaza in yayi wallahi ka zama la'ika a lokacin wani suka zo ba za su ce maka shirya ga mu nan mu zo za mu fara aiki kawai sai dai kaga an fara aiki kuma lokacin ba za ka samu damar na nan sai ka ga musu ga mala'ika ya zo ka gaya musu balle mutum ya la ya sabi una tausiyatan ba za ka samu damar yin wasiya ba wala ila alim yarji'u ko ka za ka koma gida ba wani a inda suka same ka a wurin za ka ji wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut baka san aina ne za ka mutu ba jama'a mu yi hankali wallahi da ubangiji waɗannan malaiku abun tsoro ne har kawai suna zuwa sai su fara aiki Allah ya ce sun marubu ila lahi malakul haq sai a tattara ku gaba daya a mai da ku zuwa wurin Allah haka za a ta koma ana ta tafiya daya bayan daya daya bayan daya yanzu mutum suka mutu a Bauchi a Najeriya a Afirka ba a duniya ba kai Allah yana aiki ana ta tafiya wallahi suna ta can ana ta taruwa ana ta taro ana ta taro kai ba kai to ranar da akwai ɗinka ya zo tawaffatu rusulullah za ka ga mala'iku ne kawai wani la yufarritu ba ka sai ka je rana za ka je ka gaya ake taron me ake a can wata waina ake toyawa duk da kai za a yi ba wani gaggawa kai dai ka shirya an fahimci wannan ko shine Allah ya ce sai a mai da mutane gaba ɗayansu a taru zuwa Allah maula umul hal wanda ne asalin majibincin mutane shine maulan mutane na gaskiya ala lahul hukm dukkan hukunci zuwa ga Allah yake wa huwa asra'ul hasibin kuma Allah shine mafi gaggawa masu iya hisabi dukkan mun a duniya duka da mu da muke kan ƙasa yanzu da wanda suke karkashin ƙasa da wanda suke cikin sulbin suke cikin gadon bayan da wanda za a haifa da wanda za su zo har zuwa ƙarshen duniya Allah zai tara mu a farfajiya guda ɗaya kuma Allah zai mana hukunci dukkan mu a rana daya, kuma individually Allah zai ba zai collective ya ce bari gama da yan bauchi an sallame ku sai a kowa ɗaɗɗai ɗaɗɗaya ba min kun kullum ahadin illa sai mu kalli mu kowa sai Allah ya yi magana da shi kuma sai Allah ya ba shi fiya yare shi ne sun mai nabi ukun bima kuntum ta'malu sai Allah ya ba ku labari ya ce kai kaza kai kaza me yasa kai za a baka dama ka kare kanka ka yi bayani a gama da kai a zo kan wane a zo kan wane amma duk wani abu a rana ɗaya Allah zai gama wa kuwa asrarul hasibin shi yasa Allah madaukin sarki ce alaysa zalika wato abin nan alaysa Allahu bi ahkamil hakimi shin Allah ba shi ne yafi kowa iya hukunci ba ba wani hukuncin da zaka gani wanda ya kai irin wannan sai ka je kiyama ka gani Allah ka samu je da kyakkyawan musulmi